lalle su kasar belgium sun nuna rawar gani a wannan wasa saboda akwai kwarewa da suka nuna na nuna wa'yansu shahararrun 'yan wasa wanda suke buga kwallonsa manya-manyan club na kasashen waje shi rumani lukaku ya nuna bajinta saboda kwarewarsa na matsayin babban dan wasa su kuma wayannan panama in ka duba kungiya ce wanda suke kaman sabuwa a harkan gasar shi cin kwallon kafa na duniya ba su da wani kwarewa wannan shine fitowansu na farko to ba lalle ba ne su iya taka rawar gani a wannan wasa to amma kuma wannan wasa na gasar cin kofin duniya na 2018 ya zo da wani sabon salo ta inda ake samun wayansu kananan garuruwa wanda suke taka rawar gani fiye da bazata akwai wayansu garuruwa kamar kusan kwaya biyar wanda su hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta yi retin ɗinsu wato ta jera su akan wanda suke za su iya cin wannan kofi wato kamar garuruwa kusan guda biyar wanda aka jero a kamar ita kasar brazil aka sa ta na daya aka sa germany a na biyu sannan kuma aka sako wato ita kasar faransa a na uku aka sa kasar e, spain kenan ta zo a na hudu da argentina to a sofa da yanzu abin da yake faruwa wayannan garuruwar a cikin garuruwan nan guda biyar kasashen nan guda biyar ɗaya ce kawai ta iya kai bantanta a zagaye na farko wato kasar faransa wanda ta samu nasarar ci na biyu da ɗaya amma ka duba ita kasar argentina kaga ta yi kunnen doki ɗaya da ɗaya in ka duba ita kasar spain ita ma ta yi kunnen doki uku da uku in ka duba kasar brazil ita ma ta yi kunnen doki yauwa saboda haka kaga in ka duba wannan za ga eh, faransa ce kawai a cikin wanda ita hukumar kwallon kafa ta duniya ta jero su ne suka samu nasara a biyu da ɗaya ba san dai me zai faru eh, in an to zagaye na biyu ba amma dai wasan yana nuna alamun za a sami kaman wani abin ban mamaki a wannan Eh, gasar cin kofin kwallon kafa na duniya da ake ba. Wannan wasa da muka kalla na Belgium tsakanin su da Panama wannan wasa ya burge matuƙa sakamakon cewar yadda Belgium suka taka leda sun nuna alamun cewa sun fi karfin saboda suna da professional end ball wanda suke bugawa a cikin turawa to mu kuma Najeriya muradin da muke bukata kenan. A ɗauko mana end ball din da za su buga mana balabalai yadda ya kamata ba a ke ɗaukar son rai ba son zuciya. To that is why yasa wannan wasa mu kuma ya burge mu ya nishaɗantar da mu sosai saboda suna da professional end ball yasa yadda suke taka leda kai kana ganin abun dole zai burge kai baka nishadi kuma gaskiya wannan wasa ya burge mu sosai kwarai da gaske kamar yadda wannan wasa yayi kyau muna buƙatar mu ma a ce wasan Najeriya yayi kyau saboda mu ƴan ƙasa ne na gari ya kamata ko da nan gaba muna buƙatar ƴan bal ɗin mu na Najeriya su taka leda ni ne O2 coach Assalam gedi gedi gaskiya wannan wasa da aka buga tsakanin Belgium da Panama ya kawatar da mu saboda wannan shine karo na farko da suka zo world cup sannan sun yi abin mamaki amma mu najeriya gashi muna da professional amma mun kasa komai gaskiya wannan wasan ya burge ni sosai abin da ya fi burge ni ma a wannan wasan dan wasa na ramalan lukaku wanda ya zuba walabalai guda biyu wannan shine ya nuna a duniya cewa zai iya kuma wasan nan ya burge ni wasa an tashi uku da nema belgium suna da uku panama suna nema allah ya taimaki belgium za mu kawo muku wasan england da tunisia in kun kasance tare da muradi tv za ku samu update game da wannan wasa ni ne naku mai suna steve j sai mun haɗu jima.